Waɗannan kuɗaɗe ne da babban bankin Najeriya ke fitarwa zuwa wasu asusun lamuni na dogon zango da za a ƙara wa ƙasar bashi da su. Kafin wannan ƙari, ƙasa tana da bashi har naira tiriliyan 87.38. wanda idan an hada da wannan basussukan za su iya kaiwa tiriliyan ɗari ko fiye a cikin ɗan gajeren lokaci duk da cewa shugaba Tinubu wa majalisar bayani akan sauya shekar zuwa asusun lamuni zai rage kuɗin biyan sukan zuwa kashe tara cikin ɗari idan an kwatanta da tsarin hada-hadar kuɗi wanda ake karɓa a yanzu wanda ya kai kashe uku cikin ɗari. Mataimakin shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa Muhammad Alin Dume ya yi ƙarin haske. na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu bashi benefit of doubt da kuma karya zamanto cewa mu yan majalisa ganin cewa ana so a ci gaba da january december wannan budget cycle mm. cewa mu ne muka hana ruwa gudu to na biyu kuma tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani to mu sai mu bashi dama mu je mu gani Shi ma shugaban kwamitin kasafin kuɗi a majalisar wakilai, Honorable Abubakar Bichi ya yaba ne da tsarin. Muna kyakkyawan zato za a ga aikace-aikace masu yawa a wannan ƙasa. Saboda in kika duba an ba wa ma'aikatar hanyoyi kuɗaɗe da yawa wanda kowa san cewa muna buƙatar titina a wannan ƙasa ta ma kowane yanki. A shugaban ƙasa ya sa mun ba da kuɗi a majalisa kuɗaɗe da yawa, an ba da kuɗi a harkar noma, an ba da kuɗi a harkar lafiya, an ba da kuɗi a harkar makarantu na wanda 'ya'yanmu suke zuwa. So muna ganin insha Allah za a ga canji sosai. A lokacin da yake jawabi kan muhimmancin sauraron ba'asi da bayanan masu ruwa da tsaki kan kasafin kuɗin, sanata mai wakiltar jihar Neja ta gabas kuma shugaban kwamitin kuɗi a majalisar dattawa, Muhammad Sani Musa ya